أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الداعي إلى بابه الموفق من شاء لصوابه أنعم بإنزال كتابه يشتمل على محكم ومتشابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون متشابه وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به أحمده على الهدى وتنفيذ أسبابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من عقابه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الناس عملا في ذهابه وإيجابه صلى الله عليه وعلى أصحابه الذين أعز الله بهم الدين واستقام الدنيا به وعلى آله ومن كان أولى به وسلم تسليما وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gode wa Allah madaukakin sarki wadda cikin ni'marsa ya sanya mu rayuwa wannan yammaci mai albarka ci gaba cikin karatun alkur'ani mai girma da fatan Allah madaukakin sarki mana jagora har yanzu muna cikin suratul hadid za mu tashi akan aya na goma wa ma allah alla tunfiqu fi sabilillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم أخاهم من الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكله وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من الذي يقرض الله قرضا حسنا ضاعفه فيضاعفه له وله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقترب من نورهم قيل ارجعوا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فأذهب بينهم بسور له باب داخل فيه رحمة وظاهره وظاهره من قبل العذاب ينادونهم قالوا بلى إنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منهم منكم فدية وأما الذين كفروا مأواهم النار هي مولاهم وبئس المصير bayan Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa waɗanda suka yi imani da Allah da manzonsa kuma suka ciyar cikin abin da allah madaukakin sarki ya ba su ya kuma sanya su khalifofi a kai a gaba allah malaukacin sarki ya zo yana tambaya menene zai hana su su yi imani da allah da manzonsa bayan manzon yana kiransu zuwa ga imani da ubangijinsu tunda ya yi magana a kan guda biyu ne imani da allah da manzonsa da kuma ciyarwa cikin abin da allah madaukakin sarki ya ba su nan ya yi tambaya mai zai hana su su imani da allah da manzonsa a nan kuma yana tambaya mai zai hana su ciyar fi sabilillah cikin dukiyar da Allah madaukakin sarki ya sanya su khalifa a kai sai yake wa malakum Allah sun fi fi sabilillah me zai hana ku ku ciyar cikin daga kalmar Allah walillahi mirasu samawati wal ardh dukiyar da aka ba ku ku ciyar duka na Allah ne Allah shi ne zai gaji dukkan abin da ke sammai لا يستوي منكم من أنفق من قبل من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا بلاتي دي دي ما وإن نوان تتشير دون دقا كان مرأى الله أي فتح مكة تعصون أصوكم مكة رأى musulunci har aka zo madina suka yi yaki fi sabilillah sun yakin kada da uku da wanda suke biyu su ba za su iya su daidai da wa'annan wanda suka siyar da dukiyarsu bayan an bude faso maka kuma suka yi yaki wa kullum wa'ada husna kowannen su Allah madaukakin sarki ya musu alkawarin kyawawa a ranar tashin kiyama wallahu bima ta'maluna khabir Allah madaukakin sarki mai ba ku labari abin da kuke aikatawa ne mai muyakkar yake wa ayyu shay'in yamna'ukum min al-infaq fi sabilillah menene abin da zai hana ku wajen ciyarwa don daga karmar Allah walillahi miratu samawati wal ard Allah ne magajin sammai da kasai ya rufe kulla ma fiha ma zai gaji dukkan abin da ke cikin su wala yaqta ahadun malikan li shay'in fihi ma babu wanda zai ragu wanda za a ce ga abin da ya mallaka a sammai ko da kasai babu wanda zai iya cewa ga abin da na mallaka a bayan Allah madaukakin sarki ya gaje shi domin ne kowa ya kare sai Allah shi kadai ne zai rage la yastawi fil ajri wal masuba minkum man anfaqa min qabl al fath min fath makkah ba za su zama daidai wajen lada da kuma sakamako daga cikin ku wanda ya ciyar da dukiyarsa kafin fato makka wa qatalan kuffar kuma ya yi yaki tare da kafirai ko ko ya yaki kafirai ulaika a'zamu darajatan inda Allah wa'annan wanda suka yi wannan su ne suke da daraja mafi girma a wurin Allah fiye da alladina anfaqu من الذين أنفقوا في سبيل الله من بعد من بعد الفتح وقاتلوا وقاتلوا الكفار سورة ستة درجة ga waɗanda suka ciyar da dukiyarsu wajen daga kalmar Allah bayan an fasu makka sa'annan kuma suka yaki kafirai wa kullan min al-fariqayn wa'ada Allahu al-janna kowanne daga cikin kungiya guda biyun nan wayanda suka yi yaki suka ciyar kafin fatu makka da wanda suka yi yaki suka ciyar bayan fatu makka kowannensu wa'ada Allahu janna Allah ya musu alkawarin aljanna bi a'malikum na la yaqa alayhi shay Allah madaukakin sarki za san dukkan ayyukanku babu abin da ke koyuwa gare shi wata yujazikum alaiha kuma zai zo ya sakanta muku a kansa wannan aya yana nuna falalan sahabban annabi sallallahu alaihi al almuhajirun don su ne farko farko wanda suka karbi musulunci suka yi maya tare da annabi sallallahu alaihi sallam a makka har zama ya yi wahala domin tsananin da suka fuskanta sa'an nan suka yi hijira zuwa madina da kuma mutanen madina wanda suka karbe shi su ma suka taimaka wa muhajirai da ma'aikin allah sallallahu alaihi wa suka taimaka wa addinin allah suka yi fito fito tare da kafirai na kewayen su da kuma kafirin makka wannan yana nuna falalansu akan waɗanda suka zo suka musulunta bayan fatu makka Allah ce, wa malakum an la tunfiqu fi sabilillah wani uzuri da kuke da shi menene wannan abin da zai hana ku na ciyarwa wajen bin dokan Allah wajen wa Allah madaukakin sarki ta'a wajen neman yardanta da kuma yin jihadi don Allah ɗin. fa'amfiku wada tafshin faƙara ku ciyar kada ku ji tsoron talauci wa indahu khazainuhuma dukiyoyin dukkan su taskarsa wurin Allah madaukakin sarki yake walillahi mirasu samawati wal ard na Allah ne shi ne magaji wanda zai gaje dukkan abin da ke sammai da sassai فإن الذي أنفقتم في سبيله هو ملك هو مالك السماوات والأرض wanda kuke ciyar da dukiyar domin anyansa shi ne mamallakin kammai da ƙasar wa huwa mutasarrifu fihi man shi ne ke jujjuya dukkan al'amuran kammai da ƙasar wa kullul amwal qa'iratun ilai dukkan dukiya gaba da zai koma ga Allah ne in lam tunfiquha fi hayatikum in ba ku siyar ba a nan lokacin da kuke da rayuwa kuke raye kun ci ku siyar kamar yadda gado yake komawa zuwa ga mai gado ya kuke yi a ce baba ya rasu kuma ga shi ya kara dukiya yayansa a fasance suna murna me yasa za su gaji dukiyarsa mai yawa sai ranar da aka zauna za a raba dukiya an ce wani yana da kaza an ce wani yana da kaza an ce wani yana kaza sai suka ji waya karrau salamu alaikum ba ka zo mutu ba yana da laifi <laughs> ka gani ya ne ko ta koma to Allah ce sarki shi da magaji dukkan ba daya wala yaqulu lakum min shay babu abin da zai rabu ku cewa namu ne babu domin na Allah ne duka لأن له ما في السماوات والأرض ميراثا domin duk abin da ke sammai da kasai gado sai fannanu malullah dukiya dukiyar Allah ne kuma Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma anfaqtum fi shay'in fa huwa yukhlifu duk abin da kuka ciyar na wani dukiya zai ninninka kashi muku wa huwa khairu razqi shi ne fiyayyen masu azurtawa kuma yace wa ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baqi abin da ke wurin ku zai kare abin da ke wurin Allah ne baya karewa hakan nan Allah madaukakin sarki ya umarni a farko da yin imani aminu billahi wa rasulihi da kuma ciyarwa fi sabilillah wa anfiqu fi sabili wa anfiqu mimma ja'alakum mustaqlifina fihi to Allah ya yi umarni da imani a farko sannan kuma ya yi umarni da siyarwa don daga kalmarsa sannan ya ƙarfafa. wajibcin yin imani din sai ce wa malakun Allah tu'minu billahi wa rasuli me yasa ba za ku yi imani da Allah da manzonsa ba a nan kuma ya sake karfafa wajibcin kiyarwa fi sabilillah sai ce wa malakum Allah tunfiqu fi sabilillah me zai hana ku ciyar don da kalmar Allah bayar dukiyar ma gaba daya na Allah ne zai gaje shi to a takaice dai Allah madaukakin sarki yana gaya mana ku ciyar da dukiyarku wajen daga kalmar Allah kafin ku mutu domin ya kasance kuna da ajiya a wurin Allah ɗin bayan mutuwarku ba za ku iya ku ciyar da komai ba me yasa domin duk wayannan dukiyar gaba ɗaya zai koma da Allah ne shi ne zai gaje ka sa'annan Allah maɗaukacin sarki ya bayyana bambanci da kuma fifiko wanda yake tsakanin masu ciyarwa da waɗanda ba sa ciyarwa wanda ke tsakanin waɗanda suka fara ciyarwa tun a farko da wanda kuma suka zo suka ciyar a ƙarshe Allah yake la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ba za su yi daidai cikin ba wanda ya ciyar kafin fatu makka kuma ya yaki su muhajirai kenan da kuma ansar ai la yastawi man amana wa hajara wa anfaqa da fi sabilillah ba zai daidai da wanda suka yi imani suka yi hijira suka ciyar da dukiyansu fi sabilillah kafin fatu makka kuma suka yi yaki ومن أنفق من بعد wa وقاتل tare da waɗanda suka ciyar da nasu dukiyar bayan fato makka ne kuma suka yi yaki ta yaya za su yi daidai an samu cikin wanda suka yi yaki a bayan fato makka domin sabu musulunta ne su wasu suna da ɗan abin nan gumakansu a cikin aljihu ba su gama sallama shi ba domin sun yi imani ne lokacin an yi ne a wajen wasu don su kare ransu domin musulmai sun riga suna da ƙarfi sun fi su ƙarfi an shiga makka kowa in ya yi so ta yaya za su yi daidai ba za su taba yin daidai da waɗanda suka yi yaki suka yi imani tun a lokacin farko ba dalili shine cewa kafin faso makka mutane suna cikin wahala da kunci kuma babu wanda zai imani a wannan lokacin sai mai gaskiyar imani tun a wannan lokacin babu wani munafiki babu to waɗanda suka yi imani wannan lokacin su ne masu gaskiyar imani na gaskiya kuma kaɗan suke kuma suna da rauni ba su da dukiyar ba su samun cikin dukiyar sai kaɗan masu dukiya cikinsu an hana su fitar da dukiyarsu daga makka sun koma madina ba su da komai bayan da can a makka masu arziki ne sai a can madina suka fara sabon rayuwa suka fara nema duk da aka cikin kaɗan da suke da shi nan suna nan suna bayarwa fi sabilillah amma bayan fasu makka musulunci kaya mutane sun shiga addinin Allah jama'a jama'a sai musulmai suka yi yawa kuma guzurinsu na dukiya ya kara yawa da haka Allah malaukakin sarki ce ula'ika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd min Ba'adu, wa qatalu wa'annan ne suka fi girman daraja da kuma wato a kan waɗanda suka yi imani a baya kuma suka yi jihadi fi sabilillah sannan suka ciyar da dukiyarsu to mutanen farkon sun fi su daraja wurin Allah sun fi su lada mai girma da ma'abin nan matsayi قتادة ربما لم تفصيل ميلة سوى قتالان أحدهما أفضل من الآخر wayannan sun yaki sun yi yaki yaki ne guda biyu amma ɗaya ya fi ɗaya ya fi ɗaya girma da matsayi da kuma tasiri duk yaki da da aka yi daga baya wannan ci gaba ne da fara da musulunci amma wanda aka fara yin farko shine tabbatar da musulunci din jini a lokacin da ake foundation ba karamin yaki ake yi amma maginin da ya zo a tsakiyar lokacin da ake daura blok kawai wannan ba shi ya yi aiki yace ihdahu ma afdal min al-akhar dukkan su sun siyar kuma duka siyarwa ne amma wannan ya fi wannan كان القتال والنفقة من قبل فتح مكة أفضل من نفقة والقتال بعد ذلك ya kasance yaki da ciyarwa kafin fatfu makka ya fi yaki da ciyarwa bayan fatfu makka wa kullum wa'ada Allahu husna dukkan wato jama'a guda biyu ɗin, Allah maɗaukacin sarki ya musu alkawarin kyakkyawan sakamako shi shine aljanna tare da bambancin darajarsu الجنة ما درجة كما يدعى الله مرة تشوفن كيف يدعى وتا تمام لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى الله يكذبه ديما دي wayanda suka zauna a gida don wani uzuri wanda bai sa sun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma mumune ne da waɗanda suka fita yin jihadi da daraja wato da dukiyarsu da kansu ba za su yi daidai ba wayannan wanda suka fita da dukiyarsu da ransu nan sun fi wanda suke zaune a gida daraja da aka kada mutum ya ɗauka annabi sallallahu ya ce wasu mutane suna nan a gida mun fita mun wani tsaga cikin dajin da za mu yi duk hawan da muka hau duk gangaren da muka yi suna tare da mu abin da ya musu habbasa hun al'udu uzuri ne ya sun yasu a gida ba wai ladan su ɗin sun kama da waɗanda suka fitan ba ne amma za su yi tarayya da shi wajen lada wanda suka fitan sun fi daraja wajen lada amma su allah maɗaukacin sarki ya musu alkawari kyakkyawa wa sabbara allahu mujahidina ala na ajran azima allah ya fifita masu jihadi da wanda suke zaune a gida lada mai girma imam ahmad ya fito da hadisi daga Anas dan Malik yake kaina kana baina Khalid ibn al-Walid wa baina Abdurrahman ibn Auf kalamu akwai zancin da ya dan faru tsakanin Khalid ibn Walid da kuma Abdurrahman ibn Auf Abdurrahman ibn Auf wayanda suka fara musulunta kenan wata kila za a iya kirga shi daga cikin na biyar na shida wanda suka musulunta مسلمي الدنيا عروك خالد ابن وليد يا مسلم تاني كسا بفتح مكة فوق وعكي فتح مكة الوكة كلمة يبين مسلم كنسا فقال خالد بن عبد الرحمن تستقيلون علينا بأيام تبطنون بها kuna ta daga kai a kanmu kuna ما wani girma سورة على a kan wasu ranaku wanda kuka فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم والنزل كان أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم يا تعمل أبان ون مدنة جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا لي أصحابي كبر من صحابينا da ya ce ku bar mun sahabbai na khalid ba sahabi ba ne amma su sahabbai sun bambanta akwai wasu masu daraja wanda suka fara tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu ya san girman su baya wasa da su shi yasa yake da'uli ashabi ku bar mun sahabbai na fa wallazi nafsi na rantse da wanda raina yake hannunsa lau an faktu mitla uhudin au mitla jibali za'aban da za ku ciyar kwatin dutsen uhudu ya kasance zinari ma balagtum a'malahu ba ku za ku iya ku isa irin aikin da su suka yi ba a wata riwaya na imam bukhari da muslim yake la tasuddu ashabi la tasuddu ashabi kada ku zagi sahabbaina kada ku zagi sahabbaina fa wallazi nafsi bi yadihi law anna ahadakum anfaqa mithla ukhdi dhahaban da ɗayan ku zai ciyar da dukiya wanda ya kai dutsen uhudu kuma ya zama zinari ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفهم بزيني يتمود دانا أبنتي مود دانا أسي هو مود دع نزينار ما بزي يقيون بسوسك غير مود كون الذي يتكاء مود ما يروى ولا نصيفهم قول لدي مود بزي كلمة أنه idan muka lura da waɗanda annabi sallallahu ke magana da su suwa sahabbai ne sun sahabbai ne amma waɗanda suka musulunta daga baya yana kuma magana akan waɗanda suka yi musulunci tun a farko yana cewa waɗanda wanda su ma sahabbai ne da za su siyar da dukiya wanda ya kai na zinarin dutsen udu ko rabin mudu na waɗannan ba zai kai ba to ya kake gani mu a an ya yi nisa da kafa ko eh ba dai ba kaɗan bane za kwatanta su da mu har mutum da bai zauna lafiya yana zagin su kagan ba karamin asara ba ne wanda ya kare al-murad cewa kaɗan wanda su suka siyar aksaru tawadan min al-kafi alladhi yunfiqu ghayru kadan wanda su suka siyar ya fi yawa ya fi yawa fiye da mai yawa wanda wasu su suka siyar kuma dalilin aka a bayyane take domin su ne farko farko wanda suka karbi imani suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wa kuma a lokaci mai tsanani mai kunci kuma sun tarike shi sun tsaya tare da shi sun ba da ransu wallahu bima ta'maluna qadir Allah maɗaukacin sarki zai ba ku labari abin da kuke aikata ma'ana shine Allah ya sani ayyukanku ya san halayenku mabayyane da kuma batini zai sakanta muku da shi yayin da babu wani abu wanda ke koyuwa ga Allah madaukakin sarki daga cikin abin da kuke ciki so domin khibra nashi gunantakarsa da kuma sanin abin da Allah a bayinsa suke yi ya fifita ayyukan waɗanda suka ciyar kafin fasu makka ya fifita su a kan waɗanda suka ciyar bayan fasu makka domin allah maɗaukakin sarki ya san zuciyar kowa ya san yaya karfin imanin waɗannan yake yaya karfin imanin waɗannan yake waɗanda za su samu farko farko gaba gaba su da sayyidina abubakar da kuma umar رضي الله عنه da sayyidina Usman da Ali duk wayannan khula'a ah, halifofi ar-rashidun dinnan su ne farko farko a wajen wannan sanana babu ɗaya daga cikin su wanda ya cancanci zagin wani daga cikin musulmi bayan haka sai Allah madaukakin sarki ya kwaɗaitar wajen ciyarwan arwa yau kuma ya zargi wayanda suke roma yace man da nabi نعم من ذا الذي يقول الله قربا حسنا فيضاعفه فيضاعفه له وله أجر كريم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ونيني wanda zai baiwa Allah madaukakin sarki rance-rance mai kyau fayu ba a ifa lahu sai ya ninninka masa shi walahu ajrun karim kuma Allah yana da lada mai daraja mai muyassar yace man da alladhi yunfiqu fi sabilillah محتسبا من قبل قلبه بلا مني ولا ولا هذا ولني wanda zai siyar wajen daga kalmar Allah kuma ya yi shi yana neman ladan wannan abin da ya yi a wurin Allah kawai ya yi ikilashi da aikinsa a cikin zuciyarsa ya yi shi ne don Allah bila manni ba tare da wani wato bori ba wala ada ba tare da siyar abin nan cutarwa ba da ka, idan za ka siyar fi sabilillah ka yi don Allah kawai kaka nemi lada a wajen kowa kaka nemi yabon kowa ka yi shi kawai don Allah kuma ka yi kana neman ladanka a wurin Allah ne ba wajen kowa ba kuma kar yi gori a kan abin da kake yi sa'annan kuma kar ka cutar da waɗanda kake yi wa idan ka yi fayu ba a ifahu rabbu wul was wasuwa, sai Allah maɗaukacin sarki ya ninninka masa lada da kuma sakamako walau jaza'un karim yana da sakamako mai daraja wa huwa shi shine aljanna to da Allah madaukakin sarki yake sai Allah ya ninninka masa ninkin da domin ne idan mutum ya yi mai kyau guda yana ba shi lada goma ne kuma yana nemin kashi ga wanda ya so har zuwa dubu bakwai ko kuwa sab'omi a tibirin dari bakwai kuma yana nemin kashi fiye da aka ga wanda ya so saɓanin halayen waɗanda suka yi saɓanin zamanin da suka yi saɓanin abin da yake cikin zuciyarsu lokacin da suka yi da shi Allah madaukakin sarki zai duba ya ba su ladan ya ninninka shi yayin da yadda kowa ya dace da shi Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu yake lamma nazalat man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifu lahu lokacin da wannan aya ta sauka قال أبو الدحداء الأنصار wani mutum ana ce da shi abu dahda mutumin madina sai yace ya rasulullah ya ma'aikin allah inna wa inna allah la yuzidu minna al shin Allah madaukakin sarki idan muka bada rance zai kara mana annabi sallallahu alaihi yake na'am yake eh ya aba tahda sai ce arni yadaka ya rasulullah barin ya hannunka ya sun Allah koda fatana wadahu wa yadahu ya yadahu sai ga sa sallah ya mika mishi hannunsa قال فإني قد أقرضت ربي حائطي ni na bai wa Allah madaukakin sarki rance wannan gonan nawa. Kala wa haɗuku fiha sittumihati nahla kuma wannan gonan da ake magana akwai itacen dabino itacen dabino guda ɗari shida a cikin wannan gonan itatuwan dabino ɗaiɗaiɗaiɗar ɗari shida wa umu dahdari fihi wa iyalu kuma cikin gonan matarsa da yaronsa da iyalansa aka a cikin nan a cikin wurin suke قال فجاءها أبو دحدا فناداها يا أبو دحدا يزو في كراتا يا أم الدحدا قالت لبيك يا كي أم الدحدا في كتي أمسى وانكا كي أخرجي فقد أقرضته ربي كفتا daga cikin gonan nan na riga na bai wa ubangiji na rancensa ربح ربح بيعك يا أبا wannan cinikin da kai ya yi riba ya kai abu da hada wa naqalat minhu mata'aha wa sibiyaniha sai ka cire ya'yanta da kuma duk kayanta daga cikin wannan gonan haka matan su suke suna taimakawa mijin su kan bin Allah ba wanda za su dinga tura su zuwa wajen kamawa Allah da irin na yau ne sai ka ce a'a na biyan ka kuwa ka ba da wannan abun mai mutu ne kamar mana muna ina da yaya da sauransu to ba za a shirya ba wannan lokacin to wannan uslubi man da ladhi yuqridu Allah qardan hasana Allah madaukakin sarki yana amfani da wannan wato amma kuma umarni ne cewa ku yi aka akwai lada mai yawa wane ne wanda zai kaza wane ne wannan tsara idan ya kasance al'amari mai girma ne kamar yadda ce man zallabi ya shafa indahu illa da jirgin wane ne wanda zai yi ceto a wurin allah sai da izininsa na yau matsara يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعدون بين أيديهم وبأيمانهم بشراهم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم To, da Allah madaukaci sarki ya ce wane ne wanda zai bai wa Allah rance mai kyau, sai ninninka masa lada kuma yana da sakamako mai daraja. Sakamako da darajar nan yau mataron mu'mini na wannan ya tsa nuruhun bai na ainihi. A ranar da za ka gan mummunai maza da mummunai mata, askinsu yana tafiya gaba da su da kuma baya da shi. wabi bi da kuma dama da su bushrakum yau ma. su mala'iku suna musu bishara cewa bisharar ku a yau jannat aljannoni wannan aljannan kwata ta jirinin tahiyar anhar wanda koramu na gudana karkashinta na fiha kuma za ku dawwama cikinta ne ba za ku sake fita ba dalika huwa alfawzul azim wannan shi ne rago mai girma mai ya ce yau makarar mu'mini na wani mu'minati yasa nuruhun ala sirati baina aidihim wa an aymanihim ranar da za ka ga mu'minai maza da mata askinsu na gudana gaba da su da kuma dama da su abin da ya sa bai gudana agu da su ba domin ta agun nan su ne nan ne kafurai suke wanda ba su imani din ba so kuma za su kasance ne a kan sirafi lokacin da ake hawan sirafi to hasken nan yana nan gaba da su domin suna ganin gaba dama da su suna hangi kuma inda za su abin nan gidansu da za su shiga ويقال لهم سعة المسلم بشراكم اليوم دخول جنات واسعة بشاركوا اليوم شين شغل الجنة من فائل من يلوى تجري من تحت أشجارها الأنهار وند كركشن إتا تورتا أو كي قور بدانا لا تخرجون منها أبدا بذا كده هو أبدا بقى. A zalikan ذلك الجزاء هو a العظيم wannan sakamako shi ne rabo mai girma lakum fil akhira wanda aka za ba ku a lahira so Allah yake ku tuna ya kuma ku hankali litatta'i wa litahsabi domin ka wa'azanta domin ka yi tunani يوم تبصر المؤمنين والمؤمنات المتصدقين والمتصدقات ranar da za ka ga mummunai da mummunin maza da mata masu yin sadaka domin ayan baya ta yi umarni da mai da sadaka ne da kuma ciyarwa fi sabilillah ya taharraku nuruhum ma'ahum min amamihim hasken su yana nan yana motsi tare da tafiyarsu su suma. ومن جهة يمينهم لكما جيت الدامنس على سبيل التشريف والتسليم ونر لدرجة والد كرماه هل يا كرما سود والنر يا درجة والنر وحين يقولون على الصراط يوم القيامة كما نوتا كنا ذاس كتن في أكن صراطي أرانا تاشي القيامة والناس كنا نو كما والناس كما قال ابن مسعود في هذه الآية كما متعني كما يدى ابن مسعود يقال يكسون الآية كيوا على قدر أعمالهم يمرون على الصراط قرقدهم يدى أي كنسيتي حكى النزاة سبوتي أعطوه من صراطي منهم من نوره مثل زبري كيكي سوء أقوى ولد أسرت كمن دوتي ومنهم من نوره مثل النحلة كيكي سوء wanda askinsa kamar itacen dabino ne wa minhum ma nuruhu mithlu ar-rijl al-qa'im ko kuwa ar-rajul al-qa'im wani su askinsa kamar mutum da yake tsaye ne wa adlahum nuran min nurihi man nurihi fi ibhamihi wanda askinsa ya fi karami shine wanda askinsa yana nan a babban yatsan ne haka ko kuwa daidai babban yatsa yattaqidu marra wa yasfa'u marra yana yana aske wani lokaci kuma ya mutu wani lokaci ya eh, yi aske wani lokaci ya mutu wani lokaci wannan yana daina daina kenan قتادة يتي ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول yace an ambata mana cewa ma'aikin Allah sa sallan ya kasance yana cewa من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين وصنعاء daga cikin mumine akwai wanda askinsa zai iya aska madina har zuwa adi ko kuwa daga madina zuwa sana'a sana'a kuma yana yana Yana nan a Iraq ko Iran, Kola. Kaduna da rika kowanne kuma bai je kai aka ba, hatta innan numina manya biyu mun rahu maudu a akwai wanda daga cikin mummunewar da askinsa zai askaka je don ne kawai. Bushra ku yau. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها mala'iku za su dinga gaya musu cewa bisharar ku a yau da aljannan da za ku shiga ku dawwama a cikinta wannan sakamako ne wanda ya dace da abin da kuka aikata a duniya domin ayyuka na gari wanda kuka gabatar da kuma jihadin da kuka yi da ranku da kuma dukiyanku da kuma kokarin da kuka yi wajen barin shirka da kuma wato sabo wa kuntum tadhkuruna Allah bil layli wan nahari niyam wan nasu niyam kuma kun kasance kuna ambaton Allah da dare a lokacin da mutane suke bacci fatuba lakum wa alihan bima amiltum ma dalla muku ma dalla da abin da kuka yi zalika huwa al-fawz al-azim wannan shine abin da rabo mai girma mai samu so wannan akin bishara ne na tsiranku wanda za ku yi a kan surafi ka ce babu wani rabo wanda ya kai shi wala i'tidadu ne masu wa kuma duk wanda ba ba shi bane ba za iya bin kai shi komai ba da haka imani da kuma ciyar da dukiya sababi ne na samun ababe guda uku na farko yau mai hisab tsira ranar sakamako imani da kiyarwa sababi ne na samun ababe guda uku na farko tsira ranar sakamako na biyu bisharar mala'iku wanda za su yi da aljanna na ukunsu shi ne dawwama cikin aljanna mai ni'ima to abinda wannan aya ta kunsa Allah madaukakin sarki ya faɗe shi ayoyi daban-daban cikin alƙur'ani Allah ya ce يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إن واغفر لنا إنك على كل شيء قدير أرانا دع Allah da zai ta annabi da wayanda suka imani da shi ba askensu yana gudana a gabansu da kuma damansu suna ce ya ubangiji ka cika mana a mu kuma ka gafarta mana lallai kai kana da ikon yin komai amma bisharansu da aljanna Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan ko ina a wurare daban-daban a cikin alkur'ani kamar faɗin Allah madaukakin sarki ce yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan jannatin lahum fiha na'im muqim khalidina fiha abadan inna Allah indahu ajrun azim Allah yana musu bishara ubangijinsu yana musu bishara da rahma daga wurin shi da kuma yarda daga wurin shi da aljanna wanda ya tanada musu wanda za su samu ni'ima wanda baya karewa a ciki za su dawwama a ta lallai Allah madaukakin sarki a wurin shi yana da lada mai girma kuma Allah yake inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu wayanda suka ce ubangijin mu shine Allah kuma suka yi imani akan akan aka suka dage akan haka suka tsaya akan haka ba su motsa ba kuma ba su girgiza ba ba su yi shakka ba ta tanazzalu alaihim mala'ika mala'iku za su dinga saukowa a kansu a lokacin da za a ɗauki ransu za su dinga ce Allah ta khafu wa la tahzanu kada ku ji tsoro kada ku yi bakin ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kuma ga bishara albishirunku aljannan wanda aka muku alkawarin sannan in kun bannan na za ku nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah mu ne majidincin al'amuran ku a nan duniya da lahira wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum duk abin da zuciyanku ke so yake kauna za ku samu wa lakum fiha ma tabda'un duk wani abin da kuka nema za ku samu nuzulan wannan tanadi aka yi muku na bakonci min ghafurin rahim daga ubangijin mai gafara mai rahma to wayannan aya ta nuna cewa mumunai babu wani wahala na ranar tashin kiyama wanda zai same su domin Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa wannan sifansu a ranar tashin kiyama ba tare da wani tafsirin wani ba wani ba mummunai duk za ka kasance da cikin wannan haske to bayan Allah madaukakin sarki ya ambaci halin muminai a ranar tashin kiyama ya biyo da baya da halin munafikai da yake yau mai yakulun munafikun يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا على قتل من دونهم قيل ارجعوا قيل ارجعوا وراءهم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بنور له فهم باطنهم فيهم رحمة رسولنا في يوم يقول المنافقون والمنافقات a أنت منافقين مزادا ما da mata للذين آمنوا ce lillazina ووئن za إيماني unzuruna naftabis min nuri ku dakata ku dan jira mu mu yi amfani da askin ku kai narji'u wara'akum sai a ce ku koma bayan ku fantarisu nura ku je ku nemi aske kuma babu aske a bayan amma sai ku koma baya ku je ku nemi aske na bainahum bisu sai a zo a sanya hijabi katanga tsakanin mummunai da kafirai ta yadda ba za su iya su amfana da wannan askin ba to wannan katangan da za a sa lahu babun tana da kofa baqinuhu fihi rahma cikin wannan katangar akwai rahma ko cikin wannan kofa rahman nan wanda zai dinga zuwa daga cikin aljanna wa zahiruhu min qibalihi al'adab a bayan katangan kuma ta gefen da munafukai suke to akwai adaba wanda zai dinga gangarowa daga jahannama لميسر يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين Labi na آمنوا ranar da munafukai maza da mata za su ce wa waɗanda suka yi imani wa hum ala sirat a lokacin kuwa suna kan sirafi intabiruna nastabi'u min nurikum ku jira mu mu samu aske daga cikin asken ku fataqulu lahum mala'ika sai mala'iku su ce musu irji'u wara'akum ku ku koma bayan ku fatlubu nuran ku je wani aske wannan an faɗa ne sukhriyatan minhum ana musu izgili domin babu wani hasken a baya wanda aka ce su koma su nema wa fusila bainahum bi surin lahu ba sai a raba tsakanin su da wani kadarda wanda akwai kofa batinuhu mimma yali almu'minina fihi rahma a cikin katangar nan inda mu'minai suke idan aka sa katanga tsakanin mutane wannan shi ne suke yayi inda wa'annan wanda ake maganar su suke wannan rahman. a baya inda munafikai suke wa zahiru mimma yalil munafiqina min jihati al-azab wannan kuma gefe wanda munafikai suke azaba domin Allah madaukakin sarki yana tunatar ne mutane su tuna wannan ranar ya kai ne an kare wannan rana ranar da munafukai ba za su samu aske ba za su jan asken mummunai suna nema su askaka da askensu waɗanda suka bayyana imaninsu kuma suka wato imaninsu ɓoye da bayyane ɗaya suke saɓanin munafukai wadda suka bayyana imanin su suka sanya kafirci a cikin cikinsu to za su dinga gaya wa wayannan mumunan kuma wannan maganar cewa ku jira mu mu samu haske a wurinku na farko akwai kaskanci a ciki idan za ka nemi abu a wajen wani to shi ne a sama kai ne a kasa kuma wannan abin da suke nema abu ne wanda zai samuwa domin wannan ranar yaya take ranar da uba yana gudun ɗansa ranar da mata tana gudun mijinta ranar da ɗa na gudun ubansa to ta ya mutum zai nemi wani zai amsa wani zai ba shi haske babu to don aka wannan tambaya ne na fasara wanda mutum da zai samu ba sai su dinga ce ayyuwan lazina na zautun bi imanikum ya ku wanda kuka samu tsira da imaninku wanda kuka yi da ubangijinku wa fustum bi rizwanihi kuka samu rabo da yardanta hatta da khaltum fasiha jannati har kuka shiga aljannanta mai yalwa in taziruna ku jira mu wa tarifu fi sirakum ku dan dakata wajen tafiyan ku kar ku gudu kar ku sauri likai nan haƙa bikum domin mu ma mu zo kusa da ku fanastanira bi nurikum sai mu samu aske cikin askin ku alladhi harramana minhu wanda Allah mana kai sai ya haramta mana mu ba mu samu ba وننتفع بالاكتباس من نوركم سمو أنفاني مؤنفانا دسام أفنكم الذي أكرمكم الله به وأن ألا مدى وكتين سرتي كرم حتى نخرج من ذلك الظلام الدامي أرمو في ذلك من الدوه وكما ولنا العذاب لربدي وقولهم للمؤمنين لأنهم في ظلمة لا يدري لا لا لا يدرون كيف يمشون دومين سنة كين دوه ليه بلاس إيه أسنين يدرس كفي ذلك da yawa daga cikin ma'abutan ilimi sun ce annasu kulluhum yawmal qiyamati fi dhulumat mutane gaba daya a ranar tashin kiyama suna cikin duhu ثم إنه تعالى يعطي المؤمنين a nuwa, sannan Allah madaukakin sarki ya bai wa wannan haske والمنافقون يطلبونها منهم قائلين منافقيكما سنا ليمن شي اورنس سنا سيوا انظرونا لانهم اذا نظروا اذا نظروا اليهم so wannan yana nufin unzuruna na kalle mu domin idan suka kalle su fuskar su aske ne wan nuru qaddamu kuma aske na gaba da su istaba'u sai su zo su samu su iya su tafiya bisa na lu'i tilkal alwa domin askin wannan askin sai amsa musu da amsawa wanda akwai asara ciki akwai nadama sai ake musu irji'u wara'akum faltamu sunura ku koma bayan ku kuje ku nemi aske wasu sun ce su mummune ne za su gaya wa munafikai kamar wanda suke kira su ne za su ah, ku je ku nemi na ku a can wasu sun ce mala'iku ne za su ce musu irji'u min haitu a kinki ku koma daga inda kuke haitu mawqif annan inda aka tsaya domin hisabin nan annabi kunna waqifina fi wanda muka tsaya tare da ku faqlubu li anfusikum hunaka nura ku je ku nemi aski wa kanku ko kuwa a ce irbi'u ila duniya ku koma duniya wannan asken da kuka muka samu nan mun yi aikin sa ne tun a duniya asken sakamakon imanin mu ne da muka yi da Allah da manzonsa don haka kuma ku koma can duniya ku je ku yi aikin samun aske kagan kuwa duk wannan da zai yi ba in sun koma baya wajen motis ba za su samu asken ba ba kuma siya koma duniya wannan dai asara ne domin babu anyan samun wannan aske sai da imani da aiki na da kuma mummunai sun ga sun yi shi a lokacin da ake yi su kuma ba su yi ba to babu wani boyuwa daga cikin abin da yake nan na azaba da kuma wulakanci da kaskantawa domin su ma abin da suka yi wa zancen Allah da kuma manzancin annabi sallallahu alaihi sallam a duniya kenan Allah ya sta'ji'u bihim Allah zai musu wannan shine fassara wannan aya wanda su suke istinza da mu'mine Allah yake Allahu yasta'ji'u bihim Allah zai zo yi isgiri da su suna eh shine wannan irji'u wara'akum faltamisu nura ku koma baya ku je ku nemi aske nan babu fa duriba bainahu bisu sai a zo a buge a sanya katanga tsakanin su a wannan katangan a cikinsa kiki akwai rahma baya kuma azaba wannan wannan su wato wannan katangar shi ne wanda yake cikin suratul araf wanda Allah madaukaki sarki yake wa huma hijabun wa ala al-a'raf rijalun kullum kullam bisimahum kuma tsakanin mumunai da kafirai akwai hijab hijabun nan shine katangar kuma akan wannan katanga wanda yake ce da shi araf akwai wasu mazaje ya alfuna kullum bi mawu sun san kowanne da alamansu wa'annan an san su da alamansu ga asken fuska ga asken kafa ga asken hannu ga aske a gaba da dama wa'annan kuma ga idanunsu baka kyakkyar ga kwayan idonsu kore kamar bakin kule wanda kuma idanunta kore ne in ya aska haka kowa sai ya fito haka za su zama ranar tashin kuma an sa ba mu ba ku, mu karasa domin yunadunahu قالوا بلى ولكنهم فلن وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم وغركم بالله الغرور وإنه منافقا بس تدرى an ce su koma baya ba su daddara ba suna nan suna nan suna nema yana duna suna kiran mummunai a nan na kuma a kuma habba ku suna fa a duniyan ma ai muna tare da ku ne muna sallah tare muna azumi tare muna komai tare qalu bala suka ce eh haka ne tare muke walakin na kun fatantum tun, sai dai ku da kanku kuka tafi kawunan ku ko ki na kawunan ku da munafurci da kafirci da kuma shakka wajen tashin kiyama wa tarabbastum kuna nan kuna fatan halaka ga mumunai cewa wani musiba ya same su wartabtum kuna nan cikin shakka shin gaskiya ne manzancin nan ko ba gaskiya ba shin gaskiya ne tashin kiyaman nan ko ba gaskiya ba shin gaskiya ne sakamako ko ba gaskiya ba ne وغرتكم الأماني بول بول دبن دبن يرود حتى جاء أمر الله أرى الأمر ألا يزول فوز من ان يعيشين متوى وغرتكم وغرتكم أو وغركم بالله الغرور الغرور أنام شيئان سي شيئان يوم الغرور شيئان الغرور shine yaudara mai muyassar ya ce yunadi munafiqun almu'minina qa'ilin munafikai suna kiran muminai suna cewa alam nakum ma'akum fi dunya shin ba mu kasance tare da ku a duniya ba nu'di sha'a'ir ad-din ma'a mithlukum mu ma aw nu'addi sha'a'ir ad-din mithlukum mu ma muna yin dukkan abubuwa na addini kamar yadda قال المؤمنون لهم مؤمن رسكم سبحانا حكمي قد كنتم معنا في الضاجر أبينيكم كنا ننتع لدم ولكنكم أهلتم أنفسكم بالنفاق والمعاصي سيديكوكم هلك كونكم كونكم دمنا كل شيء لكم وتربصتم بالنبي الموتى وبالمؤمنين الدوائر kuna nan kuna jira kuna fata annabi sa sallan ya mutu a kashe shi sa'annan muminai wato da'ira wato halaka da kuma musiba ya dabar da shi wa shakaktum fil ba'thi ba'da al kuma kuna shakkan cewa akwai rayuwa bayan mutuwa wanda ya mutu za ta da shi wa qada'tum wa qada'atkum al-amani al-batila kuma burace-burace na ƙarya duk sun rufe ku wa baqitum ala zalika hatta ja'akum al-maut kuna nan akan wannan har mutuwa ya zo muku wa qada'akum billahi ash-shaytan sai shaytan ya rufe ku da barin Allah madaukakin sarki yunadunahu ay yunadi al-munafiqina al-mu'minina nidaa kulluhu hasaratan wa nidaman munafikai suna kiran mumune kira wanda dukkan ka hasara ne na zamani domin ba zai yi amfani ba suna ce a lakum ma'akum sun ba mu tare da ku a nan duniya mu salli kama su sallu muna sanda kamar yadda kuke wa nantiku bi shahadatain mu wa muna la ilaha illallah muhammadu rasulullah kamar yadda kuke fadi wa nafitu ma'akum bil arafat mun je makka mun je mun tsaya arafa tare da ku wa nahduru ma'akum ma'arif al-jihad tare da ku muke fito jihadi idan ya taso wa nu'addi ma'akum sha'air al-wajibat duk abubuwa na wajibaku ai muna yin tare da ku muna yin aiki da ayyukan musulunci gaba ɗayanta sai mummunai su amsa musu cewa bala walakin na kun fasantum anfusakum haka ne kun kasance kuna tare da mu a bayyane sai dai ku kun fitini kawunanku da munafurci da kuma kafirci kun halaka kawunanku da abubuwa na rayuwar duniya da sabo da sha'awa sai kuka jinkinta su ba ba ku yi ba wata rabbattun warfattun kuna ta jira musiba ya samu a sannan da mummune kuma kuna cikin shakka wajen gaskiya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sannan ya zo da shi kuka kau da kanku gabarinsa wa fi amri dini wal ba'thi ba'da al-maut hakan nan ma kuna cikin shakka akan al'amarin ranar tashin kiyama da kuma rayuwa bayan mutuwa tusaddiqu ma nazala ma nazala ما al-qur'an ba ku gaskanta abin da Qur'ani ya sauko da shi ba kun shakka wayannan abubuwan da aka ambata don haka suka kuka kafircewa da annabin Allah da manzonsa wajen faɗin su wanda yake inna ma yasta'dinu kalladina la yu'minuna billah wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fawm fi raydihim nasaru tadin Allah madaukakin sarki kawai wayanda suke neman jizininka akan cewa a kyale su su ba za su so jihadi ba su ne wayanda ba su imani da Allah ba da ranar tashin kiyama kuma zuciyarsu yana cikin shakka kuma suna nan cikin taraddudinsu taraddudi shi ne gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne in yi ko kan yi wannan shi ne taraddudi ka je ka dawo ka je da kawai a cikin kowane al'amari kuma Allah ya a cikin wannan za su kare wa qarratkum al-amali kuma burice burice daban-daban ya hana ku buri kamar faɗin su cewa su lahum muslihun innama nahnu musulmi suna ganin aka cewa su masu jara ne kuma suna ganin mummunai su ne wawaye cikin imaninsu suna ganin su ne suke da gaskiya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu إنما نحن مصلحون إذا كتير مصلحون كفي فرنا أبن في تسعى مجارا مصلح ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشكرون. سوني ما سكر نل تريب السنين حكى النم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء إذا أكثر من في إيمان فما يجب قوة الإيمان imani na gaskiya wadda babu shakka a ciki sai ce to za mu imani kamar yadda wawaye suka yi to mummunan nan su ne wawaye a wurinsu ala innahum hum sufaha walakin la ya'lamun Allah yake su ne wawaye sai dai sani kuma Allah ya ya riga ya ce laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahli kitab man ya'mal su'an yi bihi wala yajidu min dunillahi waliyan wala nasira abun ba buri bane ba yadda kake buri ba ko yadda kake rayawa ko yadda kake so shine zai kasance ba a'a ba burin ku ba ba burin alin kitabi ba duk wanda ya aiki mummuna za a sakanta mushi da shi kuma ba zai samu a wurin Allah wani majalisin al'amari ko kuwa mai taimako ba ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا wanda ko suka yi aiki gari, cikin maza da mata suna mummunai wayannan da za su ga aljanna kuma ba za zalunce su ba da haka ba burce burcen su shine wanda zai ba su aljanna ba to suna cikin wannan hatta za a amrullah har al'amarin Allah ya zo al'amarin nan suna nan cikin fitina suna cikin shakkansu suna cikin burinsu suna cikin neman halaka ga mummune da annabi sawa sallam har mutuwa ya zo musu wa garrakum billahi al kuma mai rudi ya ruɗe ku ga garin Allah shine shekaru domin أن عملك تتجد وما يعد من الشيطان إلا غرورا دون الكوار الشيطان يتنس يودر للكوار إن الله وعد إن, إن, إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا حياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور آه للي الكوار الله تسياني تكبري wato rayuwar duniya ta ruɗe ku kan ku bari mai rudi shekar ya ruɗe ku ga barin Allah madaukakin sarki domin lokaci a nan za mu dakata wanda muka yi yayi daidai an da za mu nadarsa don wanda muka yi kuskure da gafarta mana in Allah ya ce mu sati mai zuwa akan wannan aya za mu tashi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله أكبر الله أكبر